daren juma'a daren 28 ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar 1439 daidai da tara ga watan august shekarar miladiya ta 2018 wannan shi ne majalisi na 75 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu wanda malam muhammad da al-albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi Allah ubangiji ya musu gafara gaba su wannan littafi yana karantar da mu ne da musulunci tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka akan dukkanin halittu kamar yadda ayoyin alkur'ani mai girma suka nuna da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama masu inganci da kuma fassara malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na su Allah ya saka musu alkhairi za mu tashi a lambar shafi na 244 lambar tarjama ta malami na 22 al zahabi yake cewa abu muhammad Albarbahari Alhassan binu bin ali bin khalaf shekul hanabilati bi bagdad malami mai lamba ta 22 a cikin jirangiyar malaman da suka yi magana akan tabbatar da cewa allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka shine albarbahari abu muhammad baban muhammadu malam hassan dan ali dan khalaf malamin hanabila a ƙasar bagadaza ana ce mishi albarbahari malam mai sai da magani barbahar kalma ce asalinta daga yaren indiya magunguna ne a lokacin a wannan zamani nasu iri daban-daban dangin kwayoyi na kamar ka ce tablets ko juko ko wani gadari ko saiwa abinda ka san dai masu maganin gargajiya suna hada wa mutane haɗi daban-daban a lokacin sana'a shi ne yana zuwa yana siyo su da ƙasar indiya yana kawo su ƙasar bagadaza su ake ci mashi bahari. wato nau'o'in magunguna ɗin waɗanda yake kasuwanci a kansu kamar yadda al'imamu abul muzaffar sam'ani ya bayyana a cikin kitabul ansar malan ya ce al'imamul barbahari ya rasu a hijira da shekara 329 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'adu wasallama a nan al'imamu ashekul albani bai ambaci shekarar haihuwarsa ba ma malaman tarihi suna cewa an haife shi ne shekara ta 200 hamsin da biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wallahu ta'ala ala malam yace wa kana kabira sha'an al-imam al-barbahari mai littafin sharh sunna na aqida da dan ganganin nan al-imam az-zahabi yake cewa kana wa kana kabira sha'an malami ne mai girman sha'ani malami ne wanda ya bunƙasa cike yake fal da ilimi akhadha anil marwazi ya kuyi karatu a gun al’imamu Abu Bakrin Ahmad bin muhammadin al-Marwazi daya daga cikin malaman da suka gaji ilimi da karantawa Al'imamu Ahmad ibn Hanbal daya daga cikin manyan ɗaliban kata imamu Ahmad ibn Hanbal shine al-Marwazi Abu Bakr wannan malami al-Barbahari ya kuyi karatu a gurinsa walahu ashabun kuma shi ma yana da mabiya ɗalibai wa atba'un da masu bin tafarkinsa yana ah, da manya-manyan ɗalibai da ya kharraja daga cikinsu akwai ibnu babba mai littafin al'ibanatul kubra da asubara ibnu babba al'ukubari wanda shi ma babban malami ne daga cikin malaman akida allah ya gafarta musu ga baki malin ya ci gaba da cewa wa ƙala alhassan ibnu ali albarbahari ya ce alkalamufin rabbi muhdatha wa bid'a yin magana akan Allah subhanahu wataala sabon abu ne kuma bid'a ce a ce ana so sai an fahimci sifofin Allah a gane ya Allah yake abubuwa da sauransu a bisa tafarkin da aka sani a cikin ilmul kalam da sauran tafarki na yan bid'a mu'tazila da kullabiyya da da asha'ira da qadariyya da duk wani wanda yake da wata wato abin nan yake da wani dan kashi a tsuliyarsa ta game da matsalar imani da aƙida za a gana da karkatacciyar magana a kai da yake fahimtar al'amarin Allah subhanahu wataala malai ce to wannan sabon karatu ne wa bid'atun kuma ɓatace wa balala kuma wato bid'a ce kuma bata ce fala yutakallamu fillahi illa bi ma fa wasafa na nafsu bai halasta yi magana a kan Allah ba sai gwargwadon abin da Allah subhanahu Ta'ala ya siffanta kan shi da shi wala na mu su albarbahari ba ma cewa fi sifatihi game da siffar Allah mu ce lima dan me za a ce Allah yana da siffa kaza dan me za a ce Allah yana da hannu dan me za a ce Allah yana haƙuri dan me za a ce Allah yana so yana ƙi, yana fushi wala kaifa ba kuma ma cewa yaya al'amarin yake ya alamu sirra wa akhfa mun yi imani da cewa Allah subhanahu wataala ya san abin da yake asir abin da aka ɓoye wa akhfa da mafi ɓoyuwa wa ala arshi histawa kuma mun yi iman da cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshinsa wa ilmuhu bi kulli makani mun yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala ilminsa yana ko'ina wal qur'anu kuma ka gare shi al-qur'ani kalamullahi maganar Allah ce wa tanziluhu Allah ne saukar da shi wa nuruhu kuma hasken Allah ne laisa bi makhluqin ba ma cewa qur'ani eh, halitta ne ba ma halitta bane wa zakara faslan mutawwala albarbahari ya ambaci gaba ne tsayi game da wannan zancen wanda kusan galibin yan uwa dalibai sun san wannan littafi an karanta shi a kusan wurare da dama za ka samu wani magana a ciki akwai karatuka da kusan ko'ina malaman suna suka mai tun daga kasashen saudi arabia da makamantarsu za ka iya samun videos da audio clips kan intanet a youtube da sauran tashoshi idan kai sacin za ka samu karatuka da dama da aka yi wa karatun a nan kasan ma na san malamai da dama da suka kanta tafan malaminmu marigayi malam albani rahimahullah ya karanta da littafin a yanzu haka malamin mu malam Musa Sahabi hafizahullah yana karanta da littafin al-Barbahari wanda shine sharhu sunna haka ne kusan ko ina littafi ne shahararre malami ne da Allah ya sa littafin shi albarka Allah ubangiji ya gafarta mishi malam yace tufiyal Barbahari fi sanati 29 wa wa 300 al-Imam al-Barbahari ya rasu a shekara ta 329 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu albani yace wa zakara farafan kabiran nahwa thalath safahat ibn al-imad fi ibn al ya ambaci shi ma gaba mai tsawo kusan shafi uku akan wannan magana a cikin shazaratul zahabi fi akhbari man zahab juz'i na biyu shafi na zuwa 322 to wannan a takaice kenan al-Imam al-Barbahari kamar da aka faɗa malami ne babba daga cikin malaman sunna ya shahara da cewa yana faɗan gaskiya baya jin kunyarta kamar yadda Zahabi yake siffanta shi da cewa kana qawwalan bil haqqi shadidal inkari al mubtadi' yana da tsananin faɗin gaskiya kuma yana inkarin bid'a baya wasa da 'yan bid'a yana kuma da ya samu ɗaukaka a gun sarakuna yadda da yake daga baya ya yi an samu rigingimu da suka jawo wasu matsaloli ah, malami ne zahiri mai gudun duniya baya son duniya ah, akwai zamanin wani halifa mai suna alkahiru billah wanda shi ma halifar daga baya ya samu matsala da na kusa da shi aka kama shi aka tsitsire mai idan shi suka zube ya makanci a zamanin da yake ganiyarsa ya taba sa ya shi sa wazirin sa shine ibnu mukula ya ji za a kama wannan malami ya gudu ya buya aka bi ɗaliban shi aka yi ta kama su an kama mutane tsayawa aka yi ta azabtar da su suka sha wahalar duniya daga baya kuma Allah ya jarabci shi ma wannan waziri da shi kanshi sarkin wannan ah, mas'ala ta faru shekara 321 kamar yadda ke ba da labari a cikin tarihin islam hakanan Ibn kathirin a cikin albidayatu wani haya. daga baya kuma aka zo kuma aka sake samun matsala tsakankanin shi da ɗayan sarkin shine arradi bi amrillah nan kam abinda aka yi shine aka kafa doka aka ce kada a ƙara ganin mutum biyu sun zauna a gabansa da sunan zai biya musu karatu aka hana shi karantawa gaba daya sai zama babu wanda yake saurare shi saboda doka da aka kafa al-imamu abul hasan al-ash'ari rahmatullahi alaihi wanda muka tarjama sa a karatun da ya shuɗe a baya ya zo ya shigo garin bagadaza ya zo majalisun wannan malami ya je da ake karantar da sunna sanka sanka har yi burin ina ma da nan shi ma ya zauna amma sai aka samu wato rashin fahimta shi barbahari yana da labarin abul hassan al-ash'ari a matsayin kawai dan bid'a ne ba mutazili da haka bai mishi tarba mai kyau ba bai bashi fuska ba da karki ne ya ga babu wurin zama a wajen ya tashi ya bin musu wannan majalisa ke tafiyarsa Allah ya gafarta musu gaba daya an ba da labarin cewa a ƙarshen rayuwarsa kamar in mun lura an kaka da tarihin ya rayu shekara saba'in da bakwai kenan a duniya to yana ɗan shekara saba'in da biyar shekara biyu kafin rasu sai da ya auri budurwa lafiya lau inda ta bugu da daga ba yi da matsala ko ba haka ba malam yace tabaqatul ukhra min a a'immatil islam a imam zabi ce, ga wata gaba kuma daga cikin rankiya ta malaman musulunci wanda suka yi magana an gama da waccan gaba za a shiga wani sabon gaba kama a ce an gama da wani abin nan level ko wani ya group wanda suka yi malanta a wani yanayi na shekaru to yanzu kuma kamar wasu ne wanda suka maye gurbin waɗancan bayan shuɗe wasu mutum na ɗaya wanda shi ne lamba ta 123 malam yace Abu Ahmad al Abu Ahmad al-Assal ya rasu shekara ta tara cikin watan Shawwal kamar yadda malaman tarihi suka ambata wannan malami ga shi a ƙasa mala albani yake cewa ismuhu Muhammadu bin Ahmad bin Ibrahim al sunan shi kenan malam Muhammadu dan Ahmadu dan Ibrahim kaga anan an faɗa alkunya ne da nasaba Abu Ahmada alkunya ce al-Assal nasaba ce yace lahutar da mutun jayyidatun fi akhbari asbahan yana da tarihi mai kyau da aka rubuta a kansa a littafin akhbaru asbahan na Abu Nu'aym a cikin juz'i na biyu shafi na 283 Abu Nu'aym ya siffanta shi yake cewa kana min kibarin nasi min kibarin nasu bil ma'rifati wal itqan wal hifz yana daga cikin manyan malamai wanda suka kware a ilimi suke da hadda suka san abin da suke a karatu sunan shi kenan Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim al-Asfahani malami ne ya karantar da Ibn Adiyin al-Jurjani mai littafin abin nan at-Tu'afa'ul Kabir da Ibn Manda Abu Abu Muhammad ibn Manda mai kitabut Tauhid duka su ɗalibansa ne babban malami ya yi alƙalanci ya yi adalci a alƙalancinsa aka ce baya kulle gidan shi 247 gidan shi a kulle a buɗe yake ko yaushe kana iya zuwa ka ƙwanƙwasa ko ka shigo ka kawo ƙorafi ko ka kawo ƙara sannan malami ne masani yana da rubuce-rubuce Allah ubangiji ya gafarta mishi malam ya ce qala al-allamatul qadi abu ahmad asal assal muhammad muhaddith asbahana fi kitab al ya ce babban malami alƙalin musulunci baban Amadu, malam muhammadu ɗan Amadu ɗan ibrahim al'assal mai sai da zuma malamin hadisin ƙasar asfahana ya faɗa fi kitabil ma'arifa a littafin shi mai suna al-ma'arifa min ta'alifihi wanda ya rubuta fi babu tafsiri ƙaulihi wajen fassara faɗin Allah da Allah ya ce ar-Rahman alal arshi Fasaƙa ma warada fihi min aqwali a'immatis salaf wannan malami ya kwararo abubuwan da suka zo game da fassara wannan aya daga cikin maganganun malaman salaf karbi'ata wa malikin wa sauri wa abi isa yahya ibn rafi' ya kawo maganganun malamai rabi'atu ibn abdurrahman malik ibn anas imam darul hijra الثوري سفيان بن Sa'id بن مسروق malam أبو عيسى Yahaya ibn rafi'in wani malami ne daga cikin tabi'ai eh, da al ka'ab wa mubarak da shekul islami abdullahi dan mubarak wa hadith ibn mas'ud alladhi yaqulu fihi sannan kuma ya kawo hadisin abdullahi dan mas'ud wanda a ciki abdullahi yake cewa wal arshu mai wallahu azza wa jalla fawqa arshi wala ya yakhfa alayhi min a'malikum sayyidina abdullahi masu masud ke cewa al'arshi yana saman ruwa ne Allah kuma ya ɗaukaka akan al'arshin sa'annan kuma babu abin da yake ɓuya gare shi na sha'aninku daga cikin ayyukanku da abubuwan da kuke faɗi ba huwa hadithun sahihun kadmarra wannan hadisi ne ingantacce wanda ya riga ya shuɗe amma mawqufi ne magana Abdullahi ɗan Mas'udin sai dai ta ɗauka hukuncin marfu'i wannan hadisi ya wuce a lambar tarjama ko hadisi na 48 in za a yi tunawa wa kana abu ahmada min au'iyatil ilmi malam yace wannan malami abu ahmad muhammad ibn ahmad ibn ibrahim al-asfahani ya kasance yana daga cikin buhunan ilimi laqiya aba muslimin al-kashi al-kajji wa ibn abi asim wa tabaqatuhuma ya gamu da abu muslim al-kajji da abdurrahman ibn abi asim da ibn abi asim da sa'annunsu mata wa mata sanata 90 wa 40 wa 300 ya rasu shekara ta 349 eh, bayan hijiran manzon da 49 ko bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai ash-shaykh al-albani yace can inda aka ce wa isa yahya ibn rafi'in sai yace qultu ni ko sai nace wannan malami abu isa huwa tabi'iyun tabi'i ne روى عثمان بن عفان wa هريرة وأنه إسماعيل بن أبي خالد كما في الجري yana da riwaya daga babban sahabi Usman dan Affan da kuma babban sahabi Abu Huraira shi kuma daga cikin ɗalibansa akwai Isma'il ibn Abi Khalid kamar yadda labari ya zo a cikin littafin Al-Jarh wa na Ibn Abi Hatim ar-Razi walam yadhkur jarhan wala ta'dila ibnu abi hatim bai ambaci nagarta ko akasanta ba wa zakarahu ibnu hibana fi thiqat al-imam abu uh, al-imam ibnu hibana al-busti ya ambaca a cikin kitabu thiqat mujallad na 1 shafi na 256 ya ambace shi a cikin thiqatu kenan wa zakara annahu min ahli kufa kuma ya ba labarin cewa malamin mutumin kasar kufa ne wallahu a'lam sai malam ya ce al'allamatu abubakarin abbaba'i sai kuma malam abubakarin abbaba'i wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da arba'in da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi salama qala abu abdullahi al-hakim al-imam hakimun hakim an-naisaburi abu abdullah rahmatullahi alaihi yace qala al-faqih abu bakirin. ahmadu ibn Ishaq al-Babai an-Naisabi malamin fiqhun nan Abubakar Ahmad dan Ishaqa mutumin kasar Naisabu yace qad tad'u arabu fi mawdhi'i ala larabawa sukan sanya fi harafin fi harafin jarra nan suna sanya shi a mazaunin ala qala Allah ta'ala Allah ya ce fasihu fil ardi ma'anan shi fasihu alal ardi wa qala Allah ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhl ma'ana wala usallibannakum ala juzu'in nakhl wa ma'anahu ala al ard wa ala an nakhl ma'anan wannan fasihu fil ardi ay fasihu alal ardi ma'anan la usallibannakum fi juzu'in nakhl ay la kuma ala ju'in nakhl fa kadhalika qawluhu to haka nan fadan Allah da yace man fis samai amintum man fis samai ay amintum man ala sama ay man ala al-arsh wanda ke sama al-arsh kama sahhatul akhbaru an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wato mas'alar abin da yake mana ishara anan wata matsala ce ta fuko ta wani fuska ta wata fuska daban akwai abin da yake ce mishi at-tanawub tanawub hurufil jarri ba'daha an ba'd a cikin lugar arabiya mas'ala ce wata ke sananniya a harshen larabci a nahawun arabiya kuma tsohuwar mas'ala ce harufan jarra suna iya wakiltar junansu ko ba sa iyawa ma'ana inda ya kamata a sa fi zai yi a sa ala ko inda ya kamata a sa ala sai a saka ba'ul jarri ko inda ya kamata a sa lamun sai a saka fi ko makamantansu malaman na hau basara su siba waihi da makamantansu suka ce sam baya yiwa kamar yadda sibo ya faɗa a cikin littafinsa ainihin wato alkitab da wasu malamai da suka biyo bayan shi suka ce baya yiwa in ma har an ga wani harafi yana ɗaukan ma'anar harafin da ba shi ne a wajen ba to sai a ce akwai at-tadmin a tadmin kuma shine idan wani fi'ili ya ɗauki ma'anar wani fi'ili can daban to a wurin harafin jaran da zai taho zai yi ishara zuwa ga fi'ilin da aka samu shi wacce ma'anar ma'ana akwai fi'ili a akwai fi'ili b to idan fi'ili a yana ta'adda ne da ala sai aka zo ana so a ba da labarin abin da fi'ili a zai bayar amma sai aka saka b to ba za a saka ala ba sai a ɗauko irin harafin da zai dace da wancan kamar misali yanzu a wannan da aka ce a wala usallibannakum fi na nakhl malaman hau basara sai su ce ba su yadda anan cewa tanawub bane a'a sai su ce tadmini fi'ilin usallibannakum an ba shi ma'ana ne wadda take ɗaukan wani ma'ana can da ke ta'ada da ala sai su ta lalubo kalmomi iri daban-daban wanda za su kare maganarsu su ta ta'awili su ta'awili ibn qayyim al-jawziya Allah ya gafarta mishi a cikin bada'iul fawaid ya goyi bayan malaman nahwu basara akan wannan mas'ala har yake guga zana ga malaman nahwu kufawa yana cewa su zahiriyatun nuhatin yan zahiriya ne kawai su kuma waɗannan ya kira su da suna fuqaha'ul Arabiya, wai sun fahimci larabci amma tsakani da Allah magana ba daidai bace magana malaman hau basara akan wannan mas'ala ba daidai bace malaman hau kufa da suka nuna halaccin yiwuwar tadmi amin yuwar tanawu a cikin tsakanin huruful jari sun fi su gaskiya saboda suna da shawahid bila adadin a cikin alkur'ani da cikin waƙan larabawa a jahiliya da farkon musulunci misali da Allah yake cewa wa ma yantiqu hawa ai wa ma bil hawa ده bil hawa da haka wannan an anan ta zauna ne a mazaunin bil hawa wama ma yantiqu anil hawa haka ولقد نصركم الله ببدر أي ولقد fi باء أنا تنازلني a mazaunin في هكا najjainahum bi sahar ai najjainahum fi saharin nan ma tara zuri ne a matsayin fi haka wa bil ashari hum yastaghfirun ay wa fil ashari hum yastaghfirun suna nan da yawa cikin alqur'ani wannan hakan ka dauki huwallazi huwallazi yaqbalu tawbata an ibadi wa ya'fu an sayyi'ati huwallazi yaqbalu tawbata min ibadi daka an anan tana mazaunin min haka idan ka ɗauki irin faɗin Allah eh, idan nudiya lis-salati ai eh, min yawmil juma'ati ai fi yawmil juma'ati idza nudiya lis-salati fi yawmil juma'ati in an kira sallah a ranar juma'a cikin ranar juma'a ake magana suna nan da yawa da yawa da yawa wadda halar jannata ala hini ghaflatin ai fi hini ghaflatin min aliha su da in inkarin cewa babu su gaskiya mukabaran hakumi ne kawai shafawa ido toka ne ka ce baka yi da akwai abu bayan gashi kana kallon shi yana kallon ka malaman nahun basara saboda suna da kafiya ne akan ƙa'idojinsu sun riga sun sa ka'ida cewa ai huruful jarri na farko tukunna su ba kalmomi bane kaji inda suka fara samun matsala sai suka ce rufin jar ba kalmomi ban dan sun da cewa kalmomi suna iya daukan ma'ana daban-daban lafazin imani na iya zama da ma'ana kaza da ma'ana kaza lafazin ƙala na iya zama da ma'ana kaza da ma'ana kaza sun yi da wannan sai suka ce to rufu ba kalmomi bane da aka suna da ma'anoni ne stagnant kuma ma'anarsu ba sa samun ta daga kan kansu sai daga kan abin da suka biyo bayan ko suka shiga tsakankani shi zaka suna cewa wanda yake lahu laysa lahu ma'anan qa'imun bi zati to da suka yi wannan hukuncin suna tafiya sai suka ga kuma gashi harufa suna samun ma'anoni sabanin ma'anar da suka basu su za su ce ala tana nuna isti'la'i fi tana nuna kaza an tana nuna kaza bawun tana nuna isaki duk suna da su ma'ani huruful jar sun ga sun ba ma'ana ko sai su ganta da wata ma'ana daban sai su ce ba su yadda ba ba za su karkata ka'idar su ko su ce ta samu istisna'i ba su ko malaman nahawun kufa sun buga gama da su suna kallon harshen ne su ba da ka'ida ba ka'ida suke fara bayarwa ba tukuna da haka sai suka yarda da cewa akwai tanawubi din su kuma da suka ce da mas'ala ce dai khilafiya har yanzu ba a gama sabani a ta har yanzu zaka samu marubuta da masana a wannan zaman da muke rayuwa a cikin lokal arabiya suna ci gaba da rabuwa zuwa ga wannan gida biyu wasu goyi bayan kufa wasu goyon bayan basara ta fuskar magana akan tanawu amma dai ayoyin alkur'ani suna nuna yiwuwar da kuma aikatuwa a aikace cewa ana samun wato tanawu wakiltar juna tsakanin huruful jari a cikin larabci wallahu ta'ala ala zaka shine abin da aka samu a nan faɗin Allah A amintum man fis sama'i ay amintum man ala sama'i kun ga yayi kama da wancan na eh, abin nan fasihu fil ardi fasihu alal ardi ma'ana ya zama akwai tanawubi tsakanin harafi kaza da harafi kaza qultu al imamu az-zahabi ah, yace wa kana kana hadha ad-dabi'i adiman nadhari fil fiqh adiman nadhiri fil wannan malami ad ya kasance babu irin sa a wajen sanin fiqh basiran bil hadisi yana da ƙwarewa a ilimin hadisi kabira sha'an babban malami yana da girma al'amari rufiya sanata tsanaini wa arba'ina wa ya rasu shekara ta ɗari uku da arba'in da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malin ya ce aksara anhul hakim al hakim abu abdullahi ibn saburi rahmatullahi alaihi ya yawaita riwaya daga gare shi a cikin littattafan shi al-musaddar da sauransu ina bata muna ganewa gaba. sai mu je malami na gaba malam yace abul qasim at-tabarani al-imamu abul qasim at-tabarani tabarani da ka sani ana faɗa a ce rawahu tabarani ga fada da Hausa tabarani ko ha ana sawa ƴaƴa sunan shi wani babban malami ne baka taba gani irin shi ba cike yake fal da ilimi jama'a an haifi al-imamu at-tabarani a hijiran manzon Allah tana da shekara 260 ya rasu shekara 360 shekara shekari dindi a duniya in fact ya ma shiga shekara ta 101 kamar da ake fara yi yan watanni a cikin wannan shekara kuma har ƙarshen rayuwarsa sannan da lafiyarsa da hankalinsa abinda ya faru gare shi kawai shine makanta idan shi ne ya makance shekara uku na ƙarshe amma da lafiyarsa da hankalinsa da komai na shi shekarar shi sittin yana zaune zaman karantar da hadisi kawai wannan bayan karantarwa da karatu karantarwa da karatu amma yana ɗan shekara arba'in ya gama koyon karatu shi gaba da tun yana ɗan shekara goma sha uku ya fara koyon karatu sannan kuma ya fara tafiye-tafiye na koyon karatu tun yana ɗan shekara goma sha shida wannan shekarun sai dai kamar shekaru kamar shekaru sha takwas ko ashirin yawon gari gari kawai yake neman karatu an haife shi a wani gari da yake ce ma'akka yanzu garin yana ƙasar falastini ne daga cikin wuraren da isra'ila suka kwace za a ba labarin cewa shekara ta 275 ya fara koyan karatu kaga in ka lissafa shekarar sha biyar kenan ko makamancin haka ya fara tafiye-tafiye amin amma sama ɗin shi na farko shekara ta 273 shine shekarar shi uku a duniya kenan sannan yayi ta yawo yana neman karatu da ilimi zabi yake cewa kataba wa kataba amman aqbala wa adbara ya koyi karatu a gun duk wani wanda ka sani da wanda ya gaba da wanda ya baya ya ce wa bari a fi da sha'an ya kware a wannan al'amari na ilimin hadisi kwarewa mai tsanani wa jama'a wasan nafa ya tara hadisai ya rubuta su a wa umira dahar ya dade a duniya wa ustama'a haula kullum. gaba ɗaya duniyar ɗalibai suka suka taru a gaban shi gaba ɗaya suka taru gaba ɗaya aka cika makarantar shi Allah ya gafarta mishi ya rayu ne a garin Asfahana wanda yake kasar kasar eh, abin da kenan yanzu Iran ya ta karantar da ilimi karantarwa wadda take ta yaɗu a ko'ina an ji littattafan shi sanannu ne akwai al-ma'ajimu thalasa al-mu'jamu saghir wanda yana kawo hadisi ne guda daya daga kowane malami da ya karanta da shi akwai al-mu'jamu kabir wanda shi kuma ya tattara hadisai ne na sahabbai kowane sahabi hadisan shi a tattara a wuri guda amma babu hadisan Abu Hurairah ciki wanda sai aka yi tsammanin ko ya yi wa abu huraira musnadin shi daban ne amma dai ba a riska ba har wallahu ala sannan baya ga abu huraira galibin sahabbai masu hadisai da yawa su abu su abu su abdullahi dan umar su abdullahi dan abbas su aisha su ibnu mas'udin to ya takaita hadisan su kwarai idan littafin babba ne mujallaji takwas ake buga shi akwai kuma al-mu'jamul awsat wanda shi kuma yana kawo hadisai ne daga al-mukthirina min mashayikhi malaman shi da ya karatu da yawa a wurin su sai kawo hadisai gara'i waɗanda ya ci kawai abun wannan malamin wani wani malami bai koya masa na fata mun gano wannan sannan baya ga waɗannan ma'ajimu salasa, akwai littafi kitabud du'a wanda mujalladi da guda ɗaya akwai littattafai irin dala'ilin nubuwa akwai ishratun nisa akwai littafin kitabul ashriba da tafai kala daban-daban na al'imamu alhafiz abul qasim tabarani garinsu da ake cewa tabarani ɗin, daga garin abin nan ne tabarstan tabarstan wanda a yanzu wannan gari shi mai yana ƙasar iran asalin tabar a yaren farisa yana nufin fatanya shi kuma rastan din Eh, stan stan yana nufin gari to da ana cewa garin fatanya kamar roughly za a fassara shine ma'anar gari wallahu alam ah, akwai babariya karka rahada su babariya ita tana cikin kasar falastin ne shine garin su al-imamu abu ja'far al-babari mai tafsiri wannan shi kuma babaristan da aka ake cewa Ababar-Rani a cire stan din eh, eh, a faɗin babarani wannan babban malami malam yace sannafa muhaddithud duniya malamin hadisin duniya ya rubuta al kabir babban malamin nan na hadisi abul qasim sulaiman bin ahmad bin ayyub al-lakhmi ash-shami nazilu asfahana fi kitabis sunnati malam abul qasim malam sulaiman dan ahmad dan ayyuba al mutumin ƙasar sham wato ƙasar abin da nan kenan falastinu wanda yake ya yi zaman cirani shekara 60 a asfahana a littafin shi mai suna kitabu sunna da can ba a cewa aƙida don lafazin aƙida lafazi ne da 'yan mu'tazila da suka kawo shi cikin musulmai kuma sai ya yaɗu kowa ke aiki da shi amma da sai dai a ce sunna ko a ce shari'a ko a ce imani ko tauhidi littafan magabata don haka suke Kitabun tauhid na ibnu manda Kitabun tauhid na ibnu hibbana Kitabun iman na Alimamu uh, abdullahi dan imamu ahmad Kitabun sunna na ibnu abi asim kitabun shari'a na al da haka suke kiran suna littafan ba sa wuce wannan sunayen zaka kuma altafan musulunci su kutubu sita zaka ji an ce kitabul iman kitabut tauhid a cikin su babuka ko daga baya ne mu'tazila suka zo suka kawo lafazin al-aqida zaka ga yafi yaduwa a gurin mutaakhiruna al-aqidatu fahawiyya kaga mutaakhiri ne yita lum'atu al-i'tiqadil hadi ila sabilir rashad na al-maqdisi shi ma mutaakhiri haka litafai ibn timiya al-aqidatu fahawiyya al-aqidatu al-wasitiyya saboda dukan su mutaakhire ne bayan wannan lafazi ya yadu ya zama mustalah mu'tamad Sha'a ya takallamu bihi kullu salihin wa talih kusan kowa na magana da shi so amma da sai su ce kitabu sunna kamar yadda al-imamu Ahmad ya kira na shi, kitabu tauhid kitabu iman kitabu shari'a to haka irin wannan shi ma malami abul qasim tsabarani, ya yi nashi ya same sura kitabu sunna shi, a ciki ya ce babu ma jaa Fistiwa illahi ta'ala ala arshihi ba'inun min khalqi babin da yazo game da bayani akan Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa nesa da halittunsa fasaka fil babi haditha abi huzainin a wannan babi al'imamu tsabarani abul qasim ya kwararo hadisin abu ruzain al'uqaini sahabin mai suna laqit bin amir wanda yake asalin shi mutumin kasar ta'ifa ne ya zo a cikin wifada a cikin tawagar masu zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin shi shahararre ne wanda imamu abu dawuda ya fitar da shi abu dawuda sistani da abu dawuda at-tayalisi a cikin musnad ɗinsa da imamu ahmad ibn hanbal a cikin musnad ɗinsa shima da imamu annasai a cikin al-kubra sai dai hadisi ne wanda yake da'ifi kwarai babu shakka akan rauninsa daga cikin hadisan da aka ambata anan lalle duk za ji su duka hadisai ne masu rauni to wannan hadisin shi kenan da ya goyi manzo Allah tambaya wanda a cikin tambaya yana cewa qultu ya rasulullah aina kana rabbuna kafin Allah ya sama da ƙasa a ina yake wannan hadisi ne da'ifi wa hadithu wa abdullahi ibn khalifata an umara fi uluwillahi ala arshi ya ambaci kuma hadisin abdullahi Ɗan khalifa wanda ya ruwaito daga umar Ɗan khattabu radiyallahu anhu game da daidaituwar Allah akan al'arshi shine da aka ce ya ce idza jalasa tabaraka wa jalasa Allah tabaraka wa alal kursi idan Allah ya zauna akan kan kursi wannan hadisin shi ma ah, da'ifi ne ash albani ya raurata shi Al'imamu Abdullah ibn al Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi ma shi ya fitar da shi a cikin littafinsa kitabus sunna amma shi ma bai inganta ba wa hadithal aw'al sannan ya ambaci hadithul aw'al hadith awal jam'u wa'al wa'al ita ce a ce kamar a ce akuyar daji al'au'an cewa kamar da imamu abu dawuda da imamu at-tirmidhi da baihaqi suka fitar da kuma ibn khuzaima a cikin kitabu tauhid hakanan da da abu sheikh a cikin kitabu la'azama, abu sheikh al-asfahani da al-imamu al a cikin sharia da allalakayi a cikin sharhu usul itikadi ahli sunnati wal jama'a da limamul hakimin nai saburi a cikin musadara duk waɗannan malaman sun fitar da hadisul au'ad da hanyoyi daban-daban sai dai hadisi ne shi ma ba'ifi kwarai da gaske cewa da aka yi al'au'alu al'au'al eh, hamilatu arshin rahman wai su waɗannan awakin dajin awakai ne na kan dutse wai su suke ɗauke da al'arshin Allah maɗaukin sarki ranar alkiyama wannan hadisi ne munkari ya saba wa zahirin alkur'ani hakanan wa annal arsha ala zuhurihin na kama ji magana cewa su al'awal din su waɗannan awakin daji suna ɗauke da al'arshi a bayansu wa annal laha kuma Allah na sama al'arshin wa qaul mujahidin fil maqamil mahmud da mun karanta a baya fassarar da mujahid a asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ya ce Allah ne zaune da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama kan al'arshi su zauna tare da Allah in kun tuna mun karanta wannan a baya waɗannan hadisan ba su tabbata ba shi wannan na ƙarshen dama kufi ne ma ba marfu'i ba amma dai duka almuhim shine shi wannan malami ya ambace su Abul Qasim Tabarani yana da wata niza guda ɗaya ita ce wannan ta bayyana shine baya taka tsantsan da hadisai masu rauni yana yawan ambatan hadisai masu rauni a littafansa a duka waɗancan ma'ajimu salasa akwai hadisai masu rauni akwai munkarai akwai Gara'ibu, akwai afradu bal akwai mawdu'at hadisai na karya a cikin kafin shi Allah ya gafarta mishi uzurin da za a bashi shine yana kawo su da isnadoji to a tunaninsa in ya bada isnadi to ya fita daga duk wani zargi ya baka kuma ya faɗa maka suwaye suka faɗa wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa Interha elabu tsabarani oluwai isna dafi duniya alimamul tsabarani gadar ta isna a duniya hadisi ta taƙe a gareshi a zamanin da yake rayuwa. Kalla kaga tun da gaba shekarata a yake zauna a duniyar nan yana rayuwa haɗari uku shekara ɗari din to kuma a cikin shekara ɗarin nan shekara sittin ya a matsayin shine malamin kowa a zamanin ya kowa ilimi to da kowa yana ƙasa da shi wannan ya ja isnadin su ya zama yana da kima da daraja ana tasowa daga ko'ina a zo wurin shi a koyi karatu a ta sanatan wa ayyama kaji za a biya ce ya rayu shekara ɗari da wasu ‘yan kwanaki ma'ana ya zata ɗari ya shiga ta ɗari da ɗaya wa amilal talakata ya rubuta waɗannan littafai na shi al-mu'jamul saghir al-mu'jamul awsat al-mu'jamul kabir wasannafa kutuban kathiratan ya rubuta littafai da dama da la'irin nubuwa ishratun nisa'i kitabu sunna littafin addu'a littafin al'ashriba da makamantansu kala daban-daban ta dullu ala hifzihi wa bara'ati wannan littafai suna nuna akan ya haddace ilimi kuma ya goge wa sa'ati riwayati da fadin riwayarsa mata sanata sittina wa mi'a. rahimahullahu ta'ala ya rasu shekara ta 360 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta mishi a ƙasa mala ya soke lamba yake cewa wasu ati riwayati fa'ida qala al-mu'allif fi mukhtasarihi wa mu'jamihi al-kabir 60000 hadith malam yace a cikin mukhtasar dinsa mu'jamin at-tabarani al-kabir akwai hadisai 60 a cikin sa qult ni ko sai na ce. wa alaihi fa huwa agzaru ma datan min musnad ahmada kenan ya fi littafin musnad Imami ahmad yawan hadisai lakin hadha anqa wa asfa minhu hadithan sai dai imam ahmad ya fi shi tacewa ya fi shi nagarta shi bai tacewa Allah ya gafarta musu gaba gidansu waccan lamba kuma da albani ya saka ta 283 albani ya ce qultu hadhihi al ahadithul arba'a waɗannan hadisai guda huɗu. mufradatuha da'ifa kowannen su a ɗaiɗaiwansu su masu rauni ne la tathbutu min qibali asanidiha basu inganta ba ta fuskar isnadus wa qad asharna ila zalika fi ma mada min at-ta'liq mun yi ishara izuwa ga haka a abin da ya gabata a can baya za a yi tirawa to wannan bayani kenan daga malam ainihin wato al-imamu abul qasim tabarani wanda yake malami ne daga cikin manyan malaman sunna Allah ubangiji ya gafarta mishi sai malam yace ar-raqamul mi'a wa sittatin wa 20 al-imam Abu Bakr al-Ajurri malam al-Ajurri Ajurra din darbu Ajurra sunan anguwa ce a ƙasar Bagadaza kamar da al-imam Abu Muzaffar as-Sam'ani ya ambata a cikin kitabul ansar sai ake danganta wannan malamin su kenan al'ajur darbu ajur malin ya ce sannafal hafizu zahidu abubakar muhammad bin hussein al'ajurri al-mujawir bi makka kitabar shari'a fi sunna malan al'ajurri wanda sunan shi abubakar muhammad ibn hussein al'ajurri al-mujawir bi makka wanda ya zaman mujawara zaman makwabtakar ɗakin Allah shekararsa talatin yana zaune a ƙasar makka kamar yadda aka ambata a nan alimamul ajuri an haife shekara ta 280 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rasu shekara guda da shi da al-imamu Abul Qasim al-Tabarani shekara ta 360 shi ya rasu a rana ta farko ta wannan shekara ɗaya ga watan Muharram shekara ta 360 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu in ka kirga za ka ga shekara shi ya shekara kenan casa'in ko shi kuma shekara casa'in wancan shekara ɗari tun da shi wancan daga shekara ta ɗari biyu da sittin shi kuma wani shekara ta ɗari biyu da saba'in a da tamanin shekara tamanin kenan tamanin ko ya shekara shekara tamanin a duniya al'imamul ajuri aka ce ya je aikin hajji ne kamar yadda ibn al-jawzi ba da labari a cikin al-muntazam fi tarihi al-muluki wal umam da shi da ibn khillikana a cikin littafin wafayatul a'yan wa akhbaru abna'iz zaman min zawil ilmi was haka al-imamu as-subki ya ambata a cikin tabaqatu shafi'iyya da ibn al-imad al-hanbali a cikin littafin shadaratul zahabi fi akhbari man zahab duk wannan malaman suka ambaci tarihin cewa da ya je makka sai addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka ka azantar da zama a wannan garin sai mafarki ji ana ci mashi bal talasina aman ba haka bane shekara talatin sai aka fassara mai ba wai ana nufin zama ka zauna kaɗan ba a za ka shekara talatin ne a garin kuma haka Allah ubangiji ya kaddara mashi a rayuwa ya shekara talatin a makka yana karantarwa kuma a nan ya rasu kabarin shi na wannan ƙasa ta makka Allah ubangiji ya gafata mashi ya da littafai akwai arba'una haditha akwai littafin akhbaru umar bin abdul aziz akwai littafin akhlaqu hamalatul qur'an akwai littafin ahkamun nisa akwai littafin ikhtilaful ulama duk wannan da littafan sa ne al-imam al-ajuri da littafi kuma wannan shahararre shine kitabu shari'a wanda ga kwafi a nan a hannuna littafi ne sananne kitabu shari'a kamar da muka ambace shi a dazu gashi al-imam abubakar muhammad ibn husain al-ajuri al-mutawaffa sanata 60 wa 300 wannan taqiqa wani malami ne mai suna Farid Abdul Aziz Al-Jandi bugun kasar Misr ne daru darul hadithi bil Qahira sun buga wannan bugu a shekara ta biyar, kamar shekara 12 kenan ko 13 a baya wannan haka ake buga shi mujalladi guda akwai da ake bugawa a cikin mujalladai ko juz'ai shida an rarraba su wannan saboda an mai rubutu kanana ne kwarai an takura shi kamar da kake gani littafi ne mai matukar kima da fa'ida a cikin littafan aƙidar musulunci ya yi magana akan duk wani abu da ke da alaka da imani da aƙida da kudircewa da magana Allah da siffofin Allah da raddi ga khawarija da mu'tazila da jahmiya da alwaqifa da duk wasu 'yan bid'a sannan sai ya tike kuma da ainihin wato tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karamomin shi da siffofin shi da mu'ujizozi ya biyo baya da tarihin sahabbai manya-manyan nan su abubakar su umar duk yana faɗan karamasu, su aliyu su usmana su mu'awiya da sauransu duk ya yi bayani a nan dalla-dalla littafin asalin shi ya yi shi ɗan ƙananan juz'ai ne guda ashirin kamar da aka ba labari juz'i ne ƙanana-ƙanana guda ashirin su ne aka tattara a nan suka ba da wannan littafi mai suna kitabu shari'a a shari'a lil kamar da muka saba faɗa muna maimaitawa yayin uwa masu albarka wannan littafai kitabu shari'a littafin lalaka'i sharhu usul itikadi ahlus sunnah wal jamaa littafin ibnu manda kitabu tauhid littafin ibnu abi asim kitabu ainihin wato as-sunna littafin abdullahi dan gidan imam ahmad ibnu hanbal kitabu sunna ar-ruqya na al-imam ad-darqutni abul hasan littafin kitabu ar-radd al-jahmiyya na alimam imam Ahmad ibn Hanbal littafin Khalqu Af'alil Ibadi na al bukhari littafin Al-Asma'u Sifat na Abubakar baihaki da ire-iren waɗannan zafai na aƙida masu kawowa da isnadoji su ne littafan aqidan musulunci da su ake fahimtar aƙida ta salaf idan ba a karanta su ba ba a fahimce su ba ba a yi aiki da abin da ke cikinsu ba to ƙarya ne ko an ce ana sunna kuma a nan ƙasar tamu akwai mutane da dama da suke amsa suna ahlu sunna suna inkarin mafi yawan abin da ke cikin nan inkarin dawo annabi isa inkarin daidaituwar Allah da kan alashinsa inkarin ukuya da sihiri da tasirin aljanu inkarin cewa Allah yana magana duk waɗannan ire-iren abubuwan inkarin abubuwa ire-iren waɗannan da yawa suna nan malamai da mutane da ke cewa ahlus suna suna inkarin su wani sana cikin da nan abinda zai baka mamaki shine da dafan ba a karanta su ba ba a san su ba yanzu ne da aka samu malamai waɗanda suke graduates na ƙasashen Saudi Arabia suka zo suna karantarwa irin su Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu Hafizahullah da ire-irensu su ne suka tasa yanzu karta da irin dafan nan a da can baya to sai malaman mu irin su shekul Albani Muhammad Nasiru Muhammad al'awwal Adam malamin wala Albani Allah ya gafarta mishi su ne suke karanta da yawan littafin amma galibi wanda ake ce mai izala ko alu sunna ko wasu ma a ce musu salafiyya ko wasu masu irin suna ire-iren waɗannan inda zaka ga an taƙaitu kawai akan karatun irin bulugul marami riyadu salihina minhajul muslim ba a tsallake waɗannan an yi nisa shine kaga ana karatun ashafa to ire-iren waɗannan go to babu magana a ahlus suna a tare da su kuma za a samu tangarɗa ƙwarai da gaske a can gaba don shi ne mutum zai rikice da maba ba wanda zai zama ahlus suna ne amma yana da aƙida ta khawarijanci fito na fito da shugabanni ta musulmai haka barkatai a ga wannan khawarijanci ko a tafi a tafi sai ka ji shi da aƙidan mu'tazila jayayya da ayoyin Allah ta'awilin sifatu ƙaryata hadisai wanda suka saba wa hankali irin nashi to wannan kaga mu'tazila ne niyo mu'tazilite kamar da suke ce musu ko a tafi a tafi sai ga mutum ya zama murji yana da sassauci sassauci akan abubuwa har ya zama kamar dan dariƙa wanda an sami ahli suna da dama wasu ma sun koma suna bada fatawa halaccin rubutun sha halaccin kaza ba komai gado tsakanin musulmi da kafiri ma ba komai da ire-iren duk wannan da ya kawo haka rashin sanin muhimmancin akida kuma rashin karanta ta kuma shi yasa a nan ƙasa aka shekara da shekaru wannan iro ba zazzagen nan na shi'a da kenan zaria suka dinga sa yara suna bi titi a garin nan shekara sama da talatin suna zunduma wa manyan bayan allah sahabbai mugayen maganganu da zagi da tsinuwa da sharri amma ba wanda yake jin ma abin a cikin shi kawai da damuwar mutane shi ne suna jawo gosulu shi ne kawai damuwar mutane amma mutane ba su damu da asalin ta'annatin da ake yi ba saboda ba su san sahabban nan sani na hakika ba a littafin nan zaka ga can ƙarshe kowane sahabi sai ya mushi babi babin da ke bayani akan falala Abubakar falala Umar kabarin sayyidina Abubakar da Umar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falala Aisha falalan Muawiya Abdullahi dan Umar kowa sai ya kawo falalar shi ɗaya bayan ɗaya bisharar da manzo Allah ya Muawiya akan zai yi mulki bisharar da manzo Allah ya wani akan kaza auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ummu habiba duk sai ya kawo bayani ɗaya bayan ɗaya yana kawowa da da da hadisan to kaga duk ba san su ba ba san su da zaka je ka tare kofar masallacin juma'a na ahli sunna a ko ina a ce duk wanda zai fito an yi sallah sai ya faɗi sunayen sahabbai guda goma cikakku sunaye a ce wani dan wani dan wani mutumin gari kaza wata shekara ya rasu da hadisi ɗaya na fallarsa a wani ayi nisa ma ko a tsaya iya sunan kana ganin a cikin kowane mutum goma uku za su iya kai labari na zo ma'ana 30% ne hala za su iya cin wannan jarabawa kuma haka ba a tsaya a ce ga mota na zuwa gidan yari duk wanda bai fara ba gidan yari kwana bakwai <laughs> ba ma san sunayen su balantana a san falalar su ko wani zai iya samar da sunayen duka yan kwanar da suka buga warkar cup da aka yi bana nan duka zai saba kowane sunan shi da sunan baban shi da inda aka siyo shi da inda za a kai shi amma bai san sunayen sahabbai ba da aka zai ka ga ya fi damuwa da kauna waɗannan fiye da sahabbai shine matsala to waɗannan nasiha da muke wa kanmu shine duk inda ahlus suna suke su je su koyi karatun littattafan nan kuma su daga koyi da su kuma abin sauki yanzu za ka yi koyi karatun littattafan nan a ko'ina akwai videos da za ka samu na manya-manyan malaman musulunci wanda suka rayu a ƙasar Saudi Arabia musamman ka tarar da YouTube din gaba ɗaya yana an karanta da littafin kuma za ka iya downloading ka zauna kana bi kana karantawa ana karantawa kana bi in garin ku babu malamin da ya iya ka da kuɗin tafiya ƙasar maka ka je ka koya ba ka da kuɗin da za ka zo Zaria ko Kano ko Sokoto inda akwai malamai ka koya ko sai me kuka dinga asarar data ka sai ka sa data ka zauna ka yi downloading karatukan sai ka zauna ɗaya bayan ɗaya ka buɗe littafan ana karantawa kana ji idan kana jin larabci kenan nan da larabci ne ko in ba ka jin larabci ga sanan na malaman ƙasa hausa waɗanda aka ɗauka da hausa za ka iya samun su a ko'ina yanzu allah ya kawo sauƙin da yaɗuwar karatuka da wuya mutum ya ce yana da uzuri ya ce bai samu karatu ba sai dai in yaƙi ana da saukin yaduwar karatuka karatun da aka yi yau din nan ko jiya ko makon da ya wuce za ka yi samun sha a da azumi din mun gani tafsirai da ake live ake samun su a akan internet da an gama a cikin group na whatsapp ko'ina za su yadu da haka mutum yana da uzuri ne idan talauci ya kai mai talaucin da ba zai iya mallakan waya wata ke browsing ba zai iya sanya data eh, ta mtn ko glo ko wacece wanda zai downloading ba da ka za ka ce irin nasu ba ka da kudin tafiya wani gari ba ka da arzikin da za ka kai ka je ka dawo da sauransu to amma yanzu inda kake zaune zaka iya samu da ka wajibi ne ahli sunna su kuri karatu wannan tafa sannan kuma su sa su karantar da su a makarantunsu a zaure ne a makarantun islamiyya makarantun matan aure makarantun karatun tsakanin magariba da isha inda ake karatuttuka wanda suke ana ɗauka da wanda ba a dauka ko ina ahli sunna su yaɗa karantar da nan wannan shine zai zaunar da ahli suna lafiya akan su. shi zai hana su rudewa shi zai hana su shiga cikin irin tata bargar da suke cikin sai a samu wani kasurgumin dan bid'a da suna ahlus sunna ya tafa faɗan maganganu iya san ran shi da an soke shi sai ka ji mutane suna suna cewa ahlus suna suna faɗa da juna bai kamata ba ana kawwa ne ana mai hasada ai an ga wani malami ya taso ba a so ya taso duk waɗannan suna tasowa ne maganganun saboda ba a san asalin meye gaskiyar ba amma idan an karanta maganganun manzan Allah ne ayoyin al'kur'ani ne maganganun sahabbai ne tabi'ai manya-manyan malaman da kowa ya da su mu zo mu karanta insha Allah a karatu na gaba za ka ji gabanin da zai za mu karanta ta ji cikakke ta daga cikin littafin ash-shari'a na al'ajuri ya zama kamar an danyi wani samfoti ka ji irin shi alhamdulillah mu a makarantar mu ta dara da salafiya duk littafin ana karanta da su wasu an sauke su wasu yanzu ake yin su wasu suna kan layi duk littafin da na ambata dukkaninsu suna kan layi a cikin dafa da ake karantawa walillahi alhamdu malam yace ce, sannafal hafiz az Abu Bakr Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri al-mujawir bi Makka bi haramillahi kitab ash fi sunnah ya rubuta littafi mai suna kitabu shari'a famin abwabihi daga cikin babukansa ya ce babu tahdhiri min mazhabin hululiyya babin da ke tsoratarwa kan mazhabin 'yan hululiya su ne 'yan komai Allah kawai da hausa tunda an san su yanzu ga sun yawa a gari masu cewa Allah na shiga jikin wani Allah wani nema Allah da sauransu to da su yake lokaci ya kure ko bari mu saurara anan sai Allah kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan wannan gaba ta ainihin wato shi al'ajubi din subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk